ina mai tambaya akan menene hukuncin musabaka musabaka kala biyu ce ko dai musabaka akan al'amari na duniya ko kuma musabaka akan al'amari na addini duka biyu menene hukuncin su ibn al-arabi a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar tafsirin ahkamul qur'an yace ilamu ku sani waffaqakumullah Allah ya Allah ya datar da ku annal musabaqata shid'atun fi shari'a yace musabaka ko rigegeniya akan wani abu na alkhairi abu ne da yake shar'antacce a cikin shari'ar musulunci to akwai da yawa daga cikin waɗanda suke magana suna yawan da jijiyar wuya da zaune tsaye akan maganar hukuncin musabaka ta alkur'ani yin gasa saboda haddar alkur'ani ko saboda haddar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki binciken su bai je kan abin da zamu karanta ba a yanzu duk wanda yake son gaskiya tsakani da Allah idan ya ji wannan ya ishe shi amsa akan hukuncin musabaka a musulunci farko an dora shi ne dangane akan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito kuma Albani ya inganta shi daga Abu Huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la sabka illa fi naslin aw khuffin aw hafir babu musabaka a musulunci sai dai akan jifa ko harbi ko kuma akan hawa dawaki ko kuma akan hawa rakuma kun ji wannan hadisi wannan hadisi ya inganta sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa duk abin da zai taimaka akan ƙarfi domin jihadi fi sabilillahi ana fahimta wannan ya halatta a musulunci kuma manzan Allah sallama ya karfafi akan ayi shi sa ibn al-arabi da dukkan malamai suka ce manzan Allah sallama shi ma yayi tsere tsere da kansa yayi tsere tsere da kafarsa kamar yadda ya da matarsa na Aisha yayi tsere tsere akan dawaki yayi kuma yin yayi kokawa duk abin da zai ƙara karfin mutum saboda jihadi wannan ya halatta da duk abin da yake da alaka da shi to shine sai malamai suka ce idan manufar ita ce don karfafa jihadi domin musulunci na karfin jiki to ina kuma karfafa ilimin mutane akan ilimin addinin musulunci shin za mu hada shi da wannan shi ma ya halatta ko kuma a'a shi bai halatta ba sai dai karfin jiki kadai aka yi da a yi rigegeniya kuna fahimta wannan shi ya jawo sabanin wasu malamai kamar na masaban malikiya da shafi'iyya da imamu ahmad suna ganin cewa a tsaya akan iya abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na yin tsere-tsere akan dawaki ko a kafa saboda ƙara ƙarfi na gangan jiki waɗansu malaman kuma na, na, mazhabar imamu abu hanifa da kuma na cikin mashabar imamu ahmad kamar su shekul islam ibn taimiya haddasa allahu ru'ahu da almajirinsa ibn qayyim dukkansu suka ce ya halatta min babi aula ya ma fi muhimmanci sama da musabakar da za a yi na gangan jiki domin musulunci yakan koyar da ilimi kafin ya koyar da karfi domin jihadi annabi sallallahu kuma ya yi jihadi na koyar da ilimi da alqur'ani wa jahiduhum bihi jihadan kabira shekara goma sha uku sai da aka je makka ne shi ma sai bayan shekara biyu kafin aka fara yin jihadi na gangan jiki sai suka ce jihadin da za a yi domin karfafa ilimi na alkur'ani da sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi muhimmanci a yi masa musabaka kuma ya fi lada sama da musabakar da za a yi akan gangan jiki da kuma karfi ga abin da ibnul qayyim yake faɗa a cikin wato littafinsa ah, dangane da wannan akwai littafinsa alfurusiyatul muhammadiyya a shafi na ɗari uku da goma sha takwas sai ce almas'alatul hadiya ta ashir mas'ala ta sha ɗaya almusabaqatu ala hifdil qur'ani wal hadith musabaka akan haddar qur'ani da hadisi wal fiqhi wa ghairihi min al ulumi shar'iyya da kuma fiqhu da kuma sa min al nafi'a menene hukuncin musabaka a ciki sai ya kawo abin da na faɗa na saɓanin malamai a ƙarshe sai yake cewa wajen wazahu ashabu abu hanifa malaman masabar abu hanifa sun ce ya halatta wa shaikuna da malaminmu ibnu taimiya kenan wa hakahu ibnu abdulbar an shafi'i imamu shafi'i ma ya faɗa kamar da ibnu abdulbar ya ce wa huwa aula ya ce wannan shine abin da ya fi bayan ya gama in ka karanta zuwa ƙarshe ya ce huwa aula mina sira'i wasu ba shi ya fi ma cancanta sama da wato tsere na kokawa ko tsere na wato shiga ruwa a iyo sai yake cewa bayan ya kawo duka wannan sai yake cewa wa hadal qawlu huwa raji wannan shine magana da tafirin jayi to haka duk malamin da zai ce ibnul qayyim malamin sunna ne ibnu taymiya malamin sunna ne amma shi kuma a yau ya fito ya ce musabaka bid'a ce kenan yana nufi ibnul qayyim da ibnu taymiya duk su gane bid'a ba sai shi ibn uthaymin Allah ya masa rahama an tambaye shi cewa menene hukuncin musabaka ta alqur'ani sai yake cewa hadihi musabaqatun wa yara shaykhul islami annahu la ba'sa bil musabaka ya ce shekul islamun biya ma ya ce babu laifi yin musabaka akan alkur'ani sai kawo dalilai ya dogara da hadisi cewa lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya sa wata gasa a tsakanin kafirai ya ce zai bayar da raƙuma idan aka zo idan rum da farisa idan suka yaƙi wane ne zai ci nasara sai annabi sassalama ya ce kama ƙara wato price inda zaka bayar idan an ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi akan wannan shi yasa ibnu taymiya yace wannan ya nuna in har annabi ya yarda a shirya gasan da za a sa price inda za a bayar idan ka ci yace mun babu aula idan akan alqur'ani wannan ba ma akan alqur'ani bane ba akan wani bangare ne da Allah ce gulibatu gum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin to ya ce a can gaba wa yau idin ya farahul mu'minun sai ya ce to su wane ne za su yi farin ciki muminai menene zai samu farin ciki mu tabbatar da wannan ayar ta tabbata sai ya ce idan suka ci za mu bayar da abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi to ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karfafa ba misali idan akan haddar qur'anin ne gaba daya ana fahimta kuma tunda annabi ya yarda masa akan ya bayar da kyauta akai ya nuna cewa ana iya sa kyauta ta wani abun da wanda ya ci shi kuma za a bashi idan ya fi hadda ko kuma ya fi iya karatun alkur'ani kamar yadda kuma akwai fatoyi na allajinatu da'ima lil buhuthi wal lil allajinatu allajinatu da'ima lil buhuthi wal ifta na saudiya kamar fatawa ta wato mai lamba 17,764 an tambaye su sun ce musabaka ta halatta waɗanda suka ba da wannan amsa a cikin majalisa akwai sheikh bakar abu zaid akwai abdulaziz bin ali sheikh akwai sheikh salih al-fauzan akwai sheikh abdallah al akwai kuma sheikh abdulaziz bin abdallah bin bas sannan sai kuma wata fatawar a cikin mujalladi na sha biyar shafi na ɗari da saba'in da shida da kuma wata fatawar a mujalladi na sha biyar shafi na ɗari da tamanin da biyar da mujalladi na ashirin da biyu shafi na sittin da biyar dukkan su fatawoyi ne da suke nuna ya halatta yin musabakar alkur'ani kuma da wanda ya shiga da wanda ya sa farashi ya taimaka ma waɗanda za su dukkan su idan sun kyautata niyyar su za su samu lada saboda Allah saboda haka musabaka ta halatta kar wani ya sake ce mana musabaka ba musabaka bid'a ce